المعصين ولا عدوان إلا على الظالمين والسلام والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا رانا تا الخميس رانر 20 daidai ga watan ramadan wanda wannan shine daren farko na dararen da ake tsaron lailatul qadri daren 21 daga faduwar rana har zuwa huduwar alfijir a cikin wannan daren ake shekara ta 1443 hijiriya kuma yau 21 ga watan hudu shekara ta 2000 da 22 miladiya a wannan masallaci na fpda da yake area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja allah ya sake haɗa mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa wanda muke yi a kullum a wannan masallaci mai albarka da fatan allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace da alkhairin da ke cikin waɗannan dararen Allah ya gafarta mana abin da muka yi wanda ya huce Allah ya gafarta mana abin da muka yi zamu yi nan gaba Allah ya gafarta mana abin da muka yi shi a bayyane da abin da muka yi shi a ɓoye da ɓarnar da muka yi da kuma abin da Allah shi ya fi saninsa fiye da mu domin Allah shi ne mai jinkirta abubuwa mai gabatar da abubuwa ba wani sarki abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kaɗai kuma Allah ya ba mu ilimi mai amfani kuma Allah ya amfanar da mu da ilimin da muka ji kamar kullum a cikin wannan zaman makina namu yau shine zama na goma sha bakwai a karatu na goma sha shida kwance darasi na goma sha shida a cikin darussukan da muka fara a wannan shekara daga ayata 119 a cikin suratul tauba sura ta tara zuwa yau insha Allah za mu shiga aya ta 126 bayan mun kammala ta 124 da 125 wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyuhum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون لكن إذا متشاء ولا يرون هذا جمالا على رمى في كل يوم عمر كثيرا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ magana akan abin da munafukai suke yi ya gaya mana abin da suke faɗa da kuma mayar da martani gare su cewa in su ayar surar ba ta ƙara musu imani sukan muminai surar tana ƙara musu imani to sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan aya ya ce awala ya rauna su yanzu munafukai ba sa lura sai zama anan ya rauna ar-ru'yatu al ake musu tambaya ta inkari yanzu kai da Allah duba ka gani mana ba wai so ake yi ka ba da amsa ba tambaya sai ake maka dan a titsiye ka a gwale ka ba a bukata ka Allah ce su yanzu Allah ba za su duba su gani ba annahum cewa yuftanuna fi kulli amin ana jarraba su a kowace shekara marratan wata shekarar su ɗaya au marratain wata ran su biyu yanzu ba su duba wannan ba kaɗai. sun malaya tubuna yanzu ba za su tuba ba Walahun ya hum yazakkaruna kuma ba za su azantu ba jarabawa ɗaya in ta sauka a kanka so ɗaya kamata ka tuba ka azanti, to su yanzu ba su duba ba amma duk da haka wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da sura manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izo da bayanin ta ga sahabbansa in suna wurin su munafikai nazara ba'dhum ila ba'd sai kaga wani a cikin su ya kalli wani sashen su sai ya kalli sashi anan nazara ba'dhum ila ba'd ay qala ba'dhum ila ba'd sai su dinga gaya juna kamar da ibnu jarir ya faɗa hal yarakum min ahadin ku duba ku gani akwai wanda ya sa ido yake ganin ku domin muna so wurin nan da aka saukar da surar nan ba za mu ci gaba da tsayawa a wurin ba domin za ta bakanta mana rai to da sun faci ido sun gaba a ganin su sun mansara su sai su turare su gudu su bar wajen Allah ya ce sarrafa Allah qulubuhum shi yasa sai Allah ya karkatar da zukatansu gaburan wannan shiriya shiriyar da wannan wahayin yake dauke yake dauke da ita sarrafa Allah qulubuhum sun bar gaskiya sai Allah subhanahu wataala ya karkatar da gaskiyar ya hana su ma fahimta me yasa Allah ya karkatar da zukatansu bi annahum saboda sun kasance su dinnan kaumun mutane ne la yafahuna ba sa ma tsayawa su fahimci me ayat ta kunsa ballantana su amfani amfana da ita su suna can sun shagala gabaran wannan ayar da ta sauka kuma sun juya sun tafi sun bar inda ayar take ba su tsaya inda za a karanta musu ba wannan ayoyi guda biyu su ne ayoyi na ƙarshe faɗan ƙarshe kenan da aka yi wa malafukai a cikin wannan sura kuma dama daga su za a cike sai kuma a koma kan annabi sallallahu alaihi wasallama wajen sifanta shi da bayanin kowa ya shi to awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratan aw marratayn kamar yadda muka faɗa wannan istifam ne inkari al-istifhamul inkari shine a tambayi mutum tambayar da ba su ake ba da amsa ba an tambaye shi ne dan a musa masa halin da ya tsinci kansa a ciki wanda kuma yusidu ta'jib yana fa'idantar da wato mamaki yi mamakin al'amarinsu da suka kasance ba sa la'akari da irin halin da suke tsintar kansu na fitina yuftanu na ana fitinansu fitina yuftanu iftatana wal fitinatu huwa ikhtilalu nizam al halati al mu'tadati lin nas asalin fitina shine a ɗauki gwal a sanya shi a cikin wuta a soya shi ko a gasa shi domin dattin ya bayyana a gane mai kyau bangaren da yake da kyau da bangaren da ba shi da kyau asali wannan shine fitina an gane ko amma sai aka areta ake amfani da ita a halin da dan adam yake ciki in ya canja canjawa da take lalacewa ce kuma al'amari ya rikirkice kamar rashin lafiya wacce za ta zo ta yaɗu ko kuma kashe-kashe ko kuma zaman tsoro ko wani abu dai mai kama da haka wanda kuma ana cewa fitina ana nufin shirka kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara wal fitnatu ashad kuma Allah ya ce wa qatiluhum hatta la hatta la nan yufta nuna ana jarrabarsu an gina shi ne mabniyin ne alamalin musamman fa'ilu an kawo shi a wannan tsarin ne na a faɗi aiki a faɗi wanda aiki ya faɗa masa amma ba za a faɗi wanda ya aikata aikin ba shi ne abin da ake cewa mabniyun alamalan musamman fa'iluhu a ƙura'ani da hadisi a magana ta yau da kullum kuma ana cewa mabni lil majhul a gina jimla wacce take ta ƙunshi aikatau sai a ji aikin da wanda aikin ya fadawa amma ba a ji wanda ya aikata aikin ba kawo misali a ce an shanya ruwan shan ruwa shine aikin ruwan shine abin da aiki ya fadawa amma ba a faɗi wanda ya shanya ruwan ba shine bature yake cewa passive voice shi shine active voice ne sai a faɗi wanda ya aikata aikin the water has been drunk to Balarabi yana da hikimominsa na na yin jumla lil majhul ko alama lam yusamma fa'iluhu a qur'ani wani lokacin in ka san wanda ya aikin to ai ba bukatar sai ka faɗi shi wanda kake gaya wa ya sani da haka sai ka shafa sunansa saboda an san kowaye yake yi din aiki a ah, uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an ba da izini ga waɗanda ake yaƙa cewa fa su sani an zalunci to wai ba da izinin Allah ne man a cikin alkur'ani sai an ce azina Allah <laughs> sai ka gargaji an ce uzina kai ka san cewa Allah ne yake ba da izini kaga lil ilmi bihi kenan wani lokacin kuma ana shafe wanda ya aikata aiki saboda ba a san shi ba in aka ce kai kanka ka nuna shi ba za ka iya nuna shi ba ka san shi ba kawai mutum ne zai tarar da kekensa babu babu gashi ya aje kekensa sai zo ya tarar babu sai wani ya tambaye shi ce ina kekenka me zai ce an sace keken ba zai ce wane ya sace keken kaga ya shafa sunan wanda ya aikata aikin saboda shi ma bai san shi ba an gane to qur'ani ba shi da wani suna da zai san da shi ba gawa abinda isa sai dai a nemi wata hikima amma ba wai don an jahilci mutumin ba na uku ko saboda kana girmama kana girmama wanda ya aikata abin ba ka so ka faɗi sunansa kamar yadda ake a gidajen sarakuna masu sarauta da kuma 'ya'ya da suke girmama iyayensu da almajirai da suke girmama malamansu da yara da suke girmama iyayen gidansu na taɓa zuwa gidan wani basarake daga cikin masu sarautar mu na kano sai na tarar da fadawan wajen da muka zo muka sallama abin da ya kawo mu sai wanda muke tare da shi shi ɗan fada ne ya iya yaren fada sai na je yana tambayar su waɗanda suke wurin yi sai an fito ne wai abin da yake nufi shi wannan basaraken 66 dan masanin Kano Allah ya gafarta masa sai ce an fito ne sai na kawai tuno waccan ka'ida ta Laraba ashe akan shafa sunan wanda ya aikata aiki saboda ana girmama shi ana kaunar shi ko ko mahaifinka ne in ka ce ka siyo baba ka siyo min kaza in ya dawo aka ce ka siyo ka ce an siyo min ta wani lokacin kuma kakan ɓoye sunan saboda ƙasƙantar da shi da wulaƙanta shi bai isa ba a kafa sunansa ba wani lokacin kuma kana jin kana kana tsoye sunan saboda kana tsoronsa eh an gane ko sai ka tsoye sunan saboda kana jin tsoron shi wanda za ka faɗi sunan nasa ba ka san wato ainihin ya ji ka faɗi sunansa ko ya gane kawai sai a zo a yi wa mutane kaza Mana kana nufin kawai sai ka gwana ka zuka kai wa mutane kaza ga sai ka shafa sunan zo kana jin tsoron ko kuma lil khawfi alai kana jin tsoron kanka faɗi sunan sa a je a yi masa wani abu kamar yaro da dan uwansa ya zub da ruwa sai ya je ce mama an zub da ruwa ba zai ce wani ya zub da ruwa ba saboda ya san dai karshe kila a yi duka to ba zai faɗi sunan kar a daki wanda ya zub da ruwa da wasu daga cikin hikimomi to anan yuftanuna ake jarraba su ake jarraba su ubangiji ne me yasa aka shafe sunan fa'ilin lil ilmi bihi saboda an san wa yake jarraba su to waqi'in haka shine inna allaha yusallitu alaihimul masa'ib Allah yana dora musu fitintunu da masifu da take sauka a kansu wanda ba a saba ganin irin waɗannan jarabawoyin da musibin ba a rayuwar waɗansu al'ummatan to kuma abin da ta Allah subhanahu wataala yake saukar musu da waɗannan jarabawoyin domin su tuba kuma su azabtu amma sun malaya tubuna wala hum yazakkaruna shi yasa sai Allah subhanahu wataala ce awala rauna ba sa gani wannan a kira'ar jumhur kenan nafi'ul madani ibn kathir al-makki asim ibn abin nujud al-kufi aliyul kisa'i da kuma yazid ibn al Almadani, al-madani ibn amir al-shami da abu amr al-basari da kuma khalaf a kira'arsa ta goma wannan ƙura'u guda takwas duk gaba ɗaya suna karantawa da awala awala ya rauna a gaya wa munafukan su ba sa lura ne amma hamza da yaqub al-hadrami min al-ashara su kuma suna karantawa awala rauna ku munafukai ba kwa gani sai zanto su sun zama second person ne a kira'ar yaqub da hamza yaqub al da hamza al-kufi a sannan a kira'ar jimhur kuma sun zama sad fasil sun yi mutum na uku awala ya rauna duka kuma kowace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta da ita awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun to kamar da muka saba idan muka kawo magana a dunkule muna baje ta muganta a ƙasa domin mu tabbatar da kalmomin da muka fassara haka Allah yake nufi kun ga yanzu muka ce awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin su yanzu ba sa ganin cewa duk shekara ana jarraba su to mecece jarraba ita jarraba wani suna ne ko jarrabawa wani suna ne tattarau da ya hada abubuwa da yawa haka ne ko zaka samu mutumin da barayi suka kwace mai kuɗi sai ce ya shiga jarrabawa an jarrabe shi ko mutumin da ya kwanta rashin lafiya sai ce an jarrabe shi haka ne mutumin da aka yi masa mutuwa sai ce an jarrabe shi mutumin da aka far masa a yaƙi sai an jarrabe shi to su wata irin jaraba ce actually aka yi musu to bari mu koma wajen magabata nagari mu ji suya suka fassara jarabawa mai ce shine ma'anar tafsirin aiki. tarjama yufta nuna ana jarraba to me tace jarrabar fassara kenan to sai aka samu daga ad-dahhak kamar yadda al-imam as-suyuti ya koro a cikin ad-durr al-mansur fi tafsir bil ma'sur ya jingina shi zuwa ga abi shaykh ta hanyar ad-dahhak ibn muzahim Allah ya ji kansa da rahama cewa awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn wa ma yadhakkaruna ba babu fadin sun malayatu guna wala hum yadhakkarun to abin da yake da alaka da fassara ayar afwan wannan qira'a ce amma tafsiriya ta Abdullah ibn Mas'ud a hadisi ya tabbata daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kare yadda a gare shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al'imam ibn jarir tsabari ya fitar a cikin tafsirinsa imam suyuti ya jingina shi zuwa ga ibn munzir da abu sheikh a cikin tafsirinsa da ibn mardoya cewa awala ya rauna annahum nuna fi kulle amin marratan aw marrataini wato jarabawar da Allah yake musu shine sai Allah ya jarrabe su da wata ƙarya sai zama fi kulle amin kizbatan au kizbatain sai su yi ƙarya wannan ƙaryar sai ta zama sanadiyar batan wa'ansu mutane kuma in mutanen suka bata sai ya zama alhakinsu ya ƙaru wannan ita ce babbar jarabawar da Allah yake musu duk shekara sai an sami irin wannan ƙaryar to amma shi munafi wannan ra'ayin gaskiya yana da rauni wa cewa zakarahu Ibnu Jarir Allah ya ji ɗansa da rama amma Ibnu Atsiyya. a cikin at Allah ya ji kansa da rahama a cikin tafsirinta ta at-tashhil yayi inkarin wannan fassarar ya ce gaskiya ba zai yi a ce siyakin ayar ba zai yi a ce wannan din dogon numfashin da aka yi a kan ƙaryar da suke yi wadanda dama su kullum a cikin ƙarya suke ai ba su ɗaya suke yin ƙarya ba a shekara Awa awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratan ate yakdhibuna marratan aw marratan gaskiya ba haka ba ne ba sai yake cewa ina wannan gaskiya ya saba wa zahirin ayar don haka garibin fil ma'ana magana ce wacce take gaskiya akwai alamar bakunta a cikin ma'anar to an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda al-imam ibn abi hatim ya fitar a cikin tafsiri shi ma ya wafaqa wa abinda aka rawaito daga Huzaifa Allah ya ƙara yadda a gare shi to amma an samu ruwaya daga abdullahi dan abbas ta hanyar abdahad din har yanzu ne yace yuftalauna ana jarraba su jarrabawa dai da ka sani ɗaya daga cikin abubuwan da suke bakanta wa mutane rai an samu daga murra alhamdani Allah ya tsansa da rahama kamar yadda as-sa'labi ya rawaito a cikin at-tafsir shi kuma yace ce yuftanuna dinnan ai yakfuruna duk shekara sai sun kafirce so a eh ko so biyu to amma shi ma wannan kuma akwai nau'i na bu'ud a cikin wannan ma'anar domin dama a cikin kafircin suke su munafukai sannan akwai ra'ayin da aka samu daga abdahak dai har yanzu wanda shi imam sa'alabi ya ka a cikin tafsirinsa shi kan ya dan fi kusa da ma'anar da za ta dan haɗu da yaƙin ayar Yace abin da ake nufi yufta nuna bilgala duk shekara Allah yana saukan musu da jarabawa ta kayan masarufi su yi tsada gala'i, tsadar kayan masarufi bala'i, da kuma bala'o'i wa mana'il katsari da kuma ruwa ya zama baya sauka wa zahabis simari a sami karancin amfanin gona sun malayar ji'una an nifaƙihim amma wannan baya sawa su dawo daga munafincin su wala tafakkaru fi azmatillahi kuma ba sa yin tunani cikin girman Allah to sai mu dawo mu ga tarihin Madina shin Madina munafikai ne kadai a cikin ta ba munafikai ne kadai a cikin ta ba akwai wanda ba munafikai ba to duk lokacin da farashi yayi tsada munafikai ne suke jin jiki ko kuma kowa yana jin jiki kowa yana jin jiki to mun yadda cewa da farashi yana ɗaya daga cikin jarrabawa domin duk lokacin da aka ce farashi ya hauhawa to abubuwa da yawa suna faruwa na ɗaya laifuka suna ƙaruwa domin duk lokacin da aka ce farashi ya hauhawa to sai an samu wanda yake da ƙarancin tanadi ba shi da halin da zai iya siyan abin da ya saba siya to wanda kuma duk ya rasa to yana da dama biyu ko ya haƙuri ko kai ya haƙuri mai tawakkali yana yin haƙuri ya fawwala wa Allah al'amarin mara tawakkali kuma yana kokarin to tun da abu kaza ya tsada shi ma bari yayi cuta ta bangare kaza domin in ya cutar ya samu ya kwabarin din waccan tsadar wani ya je ya sata dan saboda izo abin da yayi tsada ya samu ya biya wani ya zo ya damfar mutane dan ya samu ya zo ya kwabarin din wannan tsadar sa'annan kuma zaka ga duk lokacin da farashi yayi tsada Ki za ga a yanayin kasuwancin ma rashin tausayi yana iya faruwa shi tsada farashi galibi jarabawa ce daga ubangiji hadisi ya tabbata cewa wata rana a madina farashi ya yi tsada farashi ya yi tashin goron zabi sai suka zo wajen maza sun suka ce ya rasulallah ta'ir lana a sanya mana ƙa'idar farashi misali a bibi kasuwa komai a ce kar a siyar da kaza sama da kaza abinda bature yake cewa price control shine a sawa farashi iyaka a ce daga kamar yadda ake sawa farashin mai iyaka a hukumar da take kula da al'amuran mai ta ce duk lita ɗaya duk gidan mai kai siyar da mai ya haura kaza kun ga wannan price control ake cewa ko sai suka suka ce da manzala a sa mana wato tsarin farashi na bai ɗaya sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah huwal musta'ir Allah shi ne yake sanya farashi ba mutum ba alƙabidul basitu shi ne yake shimfiɗa arziki shi ne yake ƙwace arziki a hannun wa'yansu kuma shi ke shimfiɗa arziki ga wa'yansu don lokacin da farashin ya tsada a lokacin Allah yake rubuta wani arzikin a lokacin wani zai yi arzikin da zai fi ƙarfin talauci kuma da halal fa ba wai lonin da haram ba wani kuma zai bi ta hanyar haram a lokacin tashin farashi ya yi arziki wani kuma farashin na tashi shi kuma alƙadarinsa ya kare ya talauce kenan kuma shi da kuɗi kuma fanfanfan sai dai in ya bi Allah ya yi su a aljanna to wannan ba ɗan adam ne yake wa mutane ba Allah ne da kansa yake yi maza ta ce ina so in koma ga Allah in gamu da Allah ba wani wanda zai zo gaban Allah ya ce na zalunce shi ma'ana asali sanya farashi ƙayyadajje zalunci ne sai dai in wannan ya biyo bayan maslahar al'umma kamar misali a ce gwamnati ta yi subsidizing gwamnati ta saka tallafi domin wannan tallafin da ta saka ya cike wani gurbi na wahalar masu kawo kayan to don haka sai ta sa musu ƙa'ida ta ce to kuma kakku siyar da kayan ya haura kaza ko kuma aka lura cewa akwai rashin kan gado wajen gallazawa masu ƙaramin ƙarfi da kuma fitinar mutane wanda hatta kai farashin yana iya haifar da mace-mace ko yana ƙara haifar da laifuka to wannan gwamnati za ta iya shiga ta yi nazarin yadda ake siyo kaya ta yi nazarin wahalhalu ta yi nazarin haraji ta yi nazarin yanayin kasuwa ta yi nazarin samun mutane ta fitar da wani tsari wanda ba za a cutar da su kansu masu siyarwa kamar misali halin da muke ciki a yanzu da yawan mu talakawa muna kukan in azumi ya zo al'amura suna tashi musamman kuma a zatanmu a najeriya ne ta kaɗai ake yin haka za ka tarar da ayaba nono ɗaya da ga yadda kake siyanta amma azumi ya zo sai kaga ta koma kaza wani daga siyan kankana ko ayaba sai ya auna wa mai kankanan nan zagi da allah ya isa ya fi a cikin kwando ya ma fi farashin kuɗin da ya biya shi matsiyatan banza su alhali kuma miskini ba shi ya tashi farashin ba abin da zai baka takaici kuma Wataƙila mutumin mawadaci ne yana cikin waɗanda suke da hannu ta wani ɓangaren da ya janyo tashin farashin wani abu wanda shi ya tada farashin kankanar ko ayaba amma shi can a can yana so ya tada farashi a nan kuma yana so a masa sauki kaga ba adalci kenan amma duk da haka ya zama wajibi yan kasuwa su kuma su ji tsoron Allah ba a hana su su riba ba shari'a ba ta lazumta maka ka siya ka faɗi ba amma su kamanta kuma tausayi ya dinga bayyana a fuskarsu. da hukuma da mai siye da siyarwa ba wanda ake buƙatar da malami da likita ba wanda ake buƙatar tausayi ya bayyana a fuskarsa irinsu hukuma duk lokacin da al'umma take cikin tashin hankali da bala'i don akwai wani biki ma da hukuma take na walwala da jin daɗi ta soke wannan bikin don ta nuna alhininta da jin takaicinta kan halin da al'umma take ciki kamar sai na umar yana da halin da zai ci nama ya sha madara lokacin da aka yi wata yunwa ba wai iya madina kaɗai ba amma labarin yunwar da ya karaɗe gari sai na umar ba kowa ne baya iya ci ba amma sai na umar shi ma ya yajin aiki saboda ya dinga jin abin da talakawa suke ji domin haka zai fi ba shi dama ya yi aiki wannan wajibi ne ga hukuma ya zama tana da haka kai ma wajibi ne gare ka kai da kake siyarwar kakka cewa ya kai ma da tsada ka siya inda tsadar ka siya ai dole ka siyar yadda za ka mai da kuɗi ka ci riba to akalla a fuskarka a ga damuwa kai ma lokacin da talaka ya zo yanzu a da za ka shiga kanti za ka shiga supermarket za ka yi cefanin wata ɗaya sai ka yi ta ebo kaya ka ebo kaya jewa ka zo ka ga an maka bil ɗin naira dubu ashirin da biyar da bakwai ku tafi hau wata ɗaya a gida ba su ƙare sai ɗan abin da ba a rasa ba an ce ka je ka siyo abin sakace ka je ka siyo abin susa kunne ka je ka siyo eh, toilet paper ko me sai ka je kawai kaga ka dan yuce faran dubu uku dubu biyu ka da amma yanzu sai ka zo ka kwaso yan kaya yan kaɗan shi kansa mai bugawar sai ya gama bugawar in mai imani ne sai ka ga yana jinjinawa a fuska saboda zai ga kuɗin dan cefane ne na yan lokaci kaɗa amma sai ka ga ana magana dubu arba'in dubu hamsin dubu sittin to in ka samu mai imani sai ka ga ya sai me da me ne iyakacin su kenan so yake wai kai ma ka ji damuwarsa sai nuna maka kai sai ka ce kai ma ka ga yace wallahi abin da Allah ya mana sutura sai ka dan ji sauki a cikin zuciyarka amma in ya murtuke maka buska ka ga in zaka siya ka siya an ba ka siya ba ka tafi ba za ka ji daɗi ba amma wannan dan abin da ya maka kawai sai ya sa shi da aljanna a takaice dai jama'a tashin goran zabi na farashi jarabawa ce to zai yi wa 'ane wa munafukan haka su ma suna ɗanɗanawa amma sai zama su a gare su ɗaukakar daraja ce su kuma munafikan nan sai zama azabar duniya ce kafin a je lahira a tarar da ta lahira kuma ana so su gane kuskuren su domin su dawo su gyara domin ba su ɗaya ba ba su bi ba farashi ya tashi a madina nuna fi kulli an marratan aw marratayn an karɓo daga atiyatu al-awfi atiyah ibn sa'd al-awfi kamar da sa'alabi ya kawo yake to a'a abinda ake nufi rashin lafiya ce annoba da cututtuka wa'inda haskukan sa ma mutum sai ya mutu wannan Allah yana jarraba su da su domin su tuba amma la na wala hum yadhakkaruna a takaice dai malamai suka ce an yi sabani akan abin da ake nufi da fitinar da ake musu zuwa maganganu har sun kai hudu magana ta farko aka ce yunwa da ƙarancin ruwan sama fako kenan magana ta biyu aka ce a yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini wato Allah yana jarrabar su da yaki kun ga an jarrabe su a yakin Uhud suka gudu suna so a kashe annabi sama ba a kashe annabi ba sallallahu alaihi wasallam aka jarrabi munafikai a yakin ahzab suka je suka hada kai da yahudawa da kuma quraishi da ragowar kungiyoyi karshe kuma waraddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khairan wa kafa Allahu almu'minina alqital kuga wannan shi ma wari amma la yatubuna wala hum yadhakkarun suna kallon abin da aka yi banu quraiza amma kuma ba za su tuba ba za su dawo ba magana ta uku kuma wato ƙaryar da suke yi su faɗi wannan ƙaryar ƙaryar ta ƙara sanya musu munafunci a cikin zuciyarsu magana ta hudu kuma ita ma tana da ƙarfi shine abin da Allah yake saukarwa na tona musu asiri sai sun shirya abu sun yi plan ɗin abu kawai sai Allah ya ce sai ya saukar wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum to duk shekara sai sun yi wani abun kunya kuma sai Allah ya saukar da wahayi ko na ƙur'ani ko na sunna an tona musu asiri to ibn atiya Allah ya ji kansa da rahama sai ya zaɓi wannan na ƙarshen cewa a shine fi kusa da ma'anar ayin domin kowa ya gani in ka karanta wannan sura a baya bayan mun huce wurare da yawa har ma daga ƙarshe suke cewa kai wannan annabi ya fiye jiye sai sun je su ce to mu dinga yi a hankali kun san yanzu yanzu nan za a ce Allah ya saukar da wa asirru qaulakum aw jahru bi innahu alimun bi zati sudur to shine abin da Allah yake musu to wani irin wa'azi ya kamata mu dauka anan jama'a wa'azin da ya kamata mu dauka anan shine jarrabawa takan zama sanadiyar Allah ya fi shi da kai takan zama sanadiyar rukon da Allah ya maka ne ya fara casa a duniya takan yi kuma Allah ya saukar da bala'in ne a kanka don ka gani ka gyara so da Allah yana da yana da rahama yana da tausayi kuma yana da suturta mutum in Allah ya soka da arziki sai ya kyale ka sai sanda ka je ka aika ka tafka aika aikarka ba zai taɓa bari wani ɗan adam ya gani ba kai da wani ɗan adam ma zai hango ka izo ifallasa ya yi laifi a wurin Allah domin mazala sallallahu alaihi wa sallama mimbari ya hau yake cewa ya ma'ashara man amana bi lisanihim walam yadkhul al-iman fi qulubihim ina kuke wa'anda kuke cewa kun yi imani amma da baka ne imanin bai shiga zuciyarku ba la taqtabul muslimina ku daina cin naman musulmi abin da ke ne da cin naman musulmi shine kaga musulmi yayi laifi ka zo ka faɗa ka dinga bada labarin laifin da musulmi yayi shine fa cin nama ba wai kai mai kage ba wannan kuma maganar ta fi karfin ma cin nama wala tatabba'u awratihim kar kuma ku dinga bibiyar musulmai dan ku gano laifin su ce domin duk wanda ya bibiya al'auran musulmi ya fusata shi ma Allah ya bibiyi al'aurarsa ya bibiyi laifuffukansa wanda ku duk Allah ya tashi a gaba ya fara bibiyarsa wallahi sai Allah ya tona mara asiri ko a cikin ɗakinsa walau si rahlihi to sai kai kuma ba wai an yafe maka laifin ba shikenan ta ci banza a'a Allah yana sane wani in Allah ya san shi da alheri sai ya saukan mar da rashin lafiya da ya saukan mar da rashin lafiya sai maza ya gane sai ya gyara a nan ne nake ba da labarin wani labari da aka ba mu a madina cewa wani bawan allah ya je wata mu'amala ta haramun ta shiga tsakaninsa da wata mace afanallahu wa iyaku to sai matan nan ta yi haɗari sai aka yi ta asibiti to ana zuwa sai aka auna ta sai aka ga tana da amma ban san ingancin hakikanin istar ta faru ko ba ta faru ba ni ma malami ne ba ni labarin sai aka ga tana da cutar HIV kuma shine karshen wanda ya mu'amala da ita kuma ba su ɗaya mu'amala da ita ba kaga wannan me yake nuna kenan a dai bisa yadda aka saba kenan shi ma yana da ita shi ko bai san ada yana da HIV ba kuma shi ba ta taɓa gaya mai tana shi ba aka auna hankalinsa ya tashi ya fito daga wannan asibitin a gigice kamar zai yi haɗari ya tafi wani asibitin ya yi maza maza ya miƙa kansa a yi masa awon jini a auna ana lafiya ce shi kawai a yi masa yanzu yanzu nan aka shiga da aka ya shiga aka ɗauki samfurin jinin kafin nan duk ya tsiyace hankalinsa ya gama tashi kamar ya haɗi zuciya ya mutu da ya san dai ƙarshe ma za a fito masa da sakamako cewa shi ma yana da hiv da zarar an fito da result sai ya tafi ya ce yaya sai a ce a'a ba naka bane har Allah sai ya jarrabe shi sai lokacin fito da sakamakon nasa ya jinkiri ƙarshe ana fitowa ana cewa ina wani ya haɗiya zuciya ajiyar zuciya ya ka ce jininsa bai ɗauku ba abinda suke cewa ya yi clotin ya jaskare sai an sake ɗauku ya ji duniyar gaba ɗaya ta yi masa kunci ta masa tsayi bai taɓa yin lokaci mai kunci da tsayi irin wannan lokacin ba aka sake ɗaukar jinin aka shiga da shi kawai yana jira ya ga ta dama zai faɗi ko ta hagu aka gaya masa kawai ana fito aka ce congratulations negative kawai sai ya faɗi ya sujada ya fashe da kuka daga lokacin yau Allah alkawarin to ba zai ƙara kuma ba kuma wanda ya san abin da ya faru daga shi sai Allah ke daga baya da ya ba da labari kagan Allah ya ga dama duk da dai Allah ba ma son irin wannan jarabawa saboda wani zai iya mutuwa a daidai wannan lokacin tunda Allah yana da karanci in Allah ya ga damar saka ka fa'idanci daga musiba sai ya bari kawai ka gifta ka ji wani wa'azi kawai sai wa'azin ya shiga zuciyarka sai ka fata kai wani lokacin da kanka ma za ka tsaya kai tunani akwai wanda aka ba mu sa na san shi yana shan taba sigari ba kyau shan taba sigari to amma in zai sha sai a cikin gidansa yake sha duk wanda ya ce maka yana shan taba sai dai kawai ce yana zarginsa amma taba taɓa ganinsa yana shan taba to amma haka saboda abin nan zai zauna a cikin gidansa ya kunna a ɗakinsa ya sha amma 'yan gidan sun san yana sha to yana ɗaukar matakai ne da yawa kafin a siyo masa tabar a ɓoye kaga 'yan iskan da suna da ɗan kunya akan irin na yanzu ko to sai wata rana ya aika ɗansa ɗansa ya taso ya girma kawai ɗan nan sai yanke shawara ai da in ya kawo uban kunna zai bari ya kunno masa can waje kawai ya babbaka wa tabar nan wuta ita da ita a bakinsa shi a ganinsa ya yi abin kirki uban ya ga ɗansa yana shan taba hankalinsa ya tashi ya kwakwaɗa wa yaron mari tabar ƙarshe da ya kashe kenan bai sha ba shi kenan allah ya sa ya tuba kaga shi ma ta inda jarabawa ta zo masa kenan taba wa zakkar ya tube yau a ko wani kuma sai Allah ya jarrabe shi a taba shi a cikin dukiyarsa ko ya sa ran samun wani mukami ko wani ƙarin girma ko samun wani kasuwanci sai ya gama tsara komai sai abin ya rushe sai ya tsaya sai ya gane cewa sanadiyar abu kaza da ne ne Allah ya wannan jarabawa kuma duk da Allah ya maka haka ce wallahi ka gode wa Allah kana cikin waliyan Allah da yake so wani kuma sai ya kwanta bacci ne sai Allah ya jarrabe shi yi mafarki mai ban tsoro ba ranar na baku labarin wani malamin hadisi da mahaifinsa ya mutu ya ban masa kuɗi mai tarin yawa a rayuwar mahaifinsa ba abin da yake sai karatu ya je ilimin hadisi da ya fi komai cin kuɗi ya tara littattafai mahaifin ya rasu ya ban masa tarin kuɗi ya dinga cin kuɗin nan yana ciyar da su a wajen neman ilimi da ba da ilimi da taimako da komai zara ba ta barin dami kuɗi suka ƙare ya bi kan littattafan suka ƙare ya bi kan kadarorin suka ƙare ya zama ba shi da komai daga shi sai shi wannan bawan Allah yawanci na ga malamai suna ɓoye sunansa saboda kiyaye karamarsa sai ka zu karo da shi a karatu ka gane waye to kawai daga baya ta kai ya zan abin da zai ba iyalinsa ma ba shi da shi ƙarshe suka yanke shawara da iyalinsa ya je ya sa gidan a kasuwa saboda kasan in mutum ya shiga matsi sai ya zaci rashin kuɗi ne ya sa shi a matsin bari ya mai wani abu ya zama kuɗi zai fita daga matsin kuma sai mutum ya mai da abin ya zama kuɗi ya kashe kuɗin kuma matsin yana nan kawai sai ya nufi wajen wani attajiri mai mutunci da kirki irin wanda ake kyautata musu zato wanda an san zai su yi gidan da daraja ya je ya same shi ya gaya mai halin da yake ciki yanzu ma ya baro iyalinsa ba komai bawon Allah ne ya ce ina baka shawara kakka sai da gidan nan naka domin sai da gidan ba zai maganta ma halin da kake ciki ba ka je ka canza shawara sai dai karshe ka san mai kuɗi inda ya baka irin wannan shawara gwanda ka haƙura ya ce to ba damuwa na gode ya fito ya rasa yadda zai ko bai san me zai koma wa gida da shi ba kawai sai mutumin sai ya bashi gurasa da zuma ya ce ga wannan kaji ka yi kalace da ita hankalinta yana sauri ije ya kai wa iyalinsa wannan gurasar ta tattala ta yana hanya kawai sai game da wata mata da ɗan ɗa a bayanta sai take cewa don Allah ka taimake ni don girman Allah ba ni da abin da zan ci ni da yaro zai mata magana kenan sai ga yaron yana kallon gurasa kamar yana sai ga yanzu in ya hana wannan matar ya zai da yaron nan sun kwana ba su ci ba kawai sai ya ɗauka ya ce don Allah da kika ce in baki na baki don Allah saboda Allah ya yana zuwa ya koma gida mutanen gida suka ce to yaya ce suka ce ba za mu iya haƙuri ba kawai ka canja ka tafi wani wajen bayan ya bar gida ya tashi ya sake tafiya kasuwa yana zuwa kasuwa yana binciken yadda zai yi da wanda zai gayawa kawai sai ya game da wannan attajirin ya taho ya ce amma wani banzata haka kake ba attajirin ya gaya mai ce me faru ce na ba baka shawara kaka sai da gidanka amma ka ƙiji zai maka amfani a gaba sai ce ta ban siyar ba ya ce a ma na ga mutane sun zuwa a kofar gidanka da yawa kamar za su karɓi gida sai ce a ni babbar kowa bai ce aiko na ga an cika kofar gidan ya ce ni ɗin ya ce eh. ya ce to mutafi yana zuwa sai tarar da ayari ne daga kuratan da raƙuma masu tarin yawa da dukiya a kan raƙuma sai aka ce gashi nan ya ce ku kuma fasai suka ce kai ne wani dan wani suka ce iso eh, to shekara talatin da suka wuce mu abokan kasuwancin mahaifinka ne to kuɗi ya kare mana muka zo muka ranci kuɗi kaza a wajensa muka da sharaɗi za mu yi mu ba za mu je mu juya kuɗin duk abin da aka samu za mu raba riba to tsawon shekara talatin ɗinan kullum duk shekara sai an samu riba to kasancewa muna nesa sai muke tara masa riba to shine ƙarshe muka zo masa da ita da waɗannan raƙuman da komai sai aka ce mana yaro kuma kai kaɗai ya bari saraka wannan dukiya ta kace ya rasa inda zai yi kawai sai ya fashe da kuka wani tsoro yake kada wannan gurasar da ya bayar saboda Allah shine Allah ya biya shi albashinsa a duniya ya yi kuka to da ƙarshe bayan da zai sai sallama ya karɓi kayan ya yanka wani bangare ya ce to ku tafi da wannan naku ne suka ce a'a ai mu ne ma muke da ƙari wannan ribarsa ce to kuma ga wani ayari can wannan mu kuma jin daɗin abin da aka yi mana ne ya sa muka bayar la yashkurullah man la yashkurun nasa suka tafi suka bashi bawan Allah kawai sai dira akan kuɗi ka san kuma almajiri da kuɗi ba wanda ya kai almajiri iya jana'izar kuɗi ko nawa ne zai kashe maka yanzu ka zo ka samu malami ka ba shi naira dubu ɗari biyar zai wahala ya ci dubu ɗari shi kaɗai an ba yi wasa ba har dangin matarsa sai sun ci wannan kuɗin har almajiransa sai sun ci wannan kuɗin kai in kai ma kana cin almajiransa kai ma sai ka fa'idanta da kuɗin ba wasa ba don zai sai wani abin da zai gani ya amfana kai ma ka amfana shi da kasashen da suke da hikima kamar irin su saudiya da sauransu sai ga kamar malamai suna da kuɗi ba kasuwanci suke ba galibi waɗanda suke da hikima ne sai su gato da su watsa dukiyarsu da kansu su kawo malamai malasu watsa zai ga malami ɗaya ya shirya daura da zai kashe miliyoyin kuɗi ya gayyato ɗalibai ya sauke su kuma ba wajen tanka ji wane ne shi da kansa ya shi kuma wani ne ya zo ya ba shi kuɗin kyauta shi kuma sai ya ga a ah, to ya ga hanyar da zai bi shi ma ya gina ɗalibai haka muke a saudiya muna almajirci kawai sai malami ya tara mu gaba ɗaya sai ya raba mana kuɗi kuma ba zai ce in ji wani ba wata ran kawai za a baku cek ɗin riyal dubu ɗaiɗai sai ku je na shek wani ne kwa ce shek wani yana raba nama ɗanyi duk masu aure su je su tara shek wani yana biya wa ɗalibai kuɗin hayar gida shek wani yana biya musu kuɗin wuta kuɗin eh, bil na wuta lokacin ana landline da mai biya maka ma bil ɗin landline shek wani shi kuma yana sayo muku tikiti in za ku tafi gida shekwa in kana da matsala a gida ka zo kai presenting ɗinta in an ji an gamsu da ita zai tallafa maka yawancin su ta wannan hanyar suke bi ta muku anan Allah na ce ba ana yin zai kawo karera dubu dubu ɗari in ya kawo ce to ka ɗauki dubu goma a ciki dubu kuma tasa'in kaza ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza to akwai M&E monitoring and evaluation zai tura supervisor su kuma su shishiga su ga an yi ko ba a yi ba in aka yi rashin za aka samu zamiya duk da bai kamata a samu zaniyar ba to fa broadcasting kenan sai ya yi rikin mass media Allah ya ji kan wannan bawan Allah sai ya dinga infakin kudin nan yana kai har sai zama yana cewa duk wanda yake ya gaza ya zo duk garin nan ba mai cewa irin to sai gururi ya shige shi to da Allah ya so shi alkhairi sai ya jarrabe shi Jaraba da aka yi masa shine wata rana yana ya kwanta bacci kun ji ta inda shi jarrabawa ta zo masa yana bacci sai mafarki an tashi alkiyama Allah ya hada al-awwalina wal-akhirina an cika a farfajiyar alkiyama duk irin yadda yake karantawa a cikin nasoshi yaga haka alkiyamar take an bulayi ana ta'awon ayyuka shi kuma yana ta jin daɗi ko firgita ma bai saboda ya san me zai faru sai da layi aka zo kansa za a yi ma hisabi aka ce a zo da ayyukansa ana zuwa da ayyukansa tili fararen ayyuka sai aka ce ku bincika cikin ayyukan da an ɗaga sai aga duk kullum farin ayyuka kuma ƙasar wani baƙin aiki ne yake ɗauke da su ta ce wannan ban da su wannan ban da su haka ake ta yi sai da aka ƙarar da ayyukan nan nasa gaba ɗaya aka ce dicciyar wanda ya gaba ɗaya an gama da ita aka ce ai wannan to ba shi da komai sannan sai ya shiga cikin tashin hankali ya ga amma ku duba a cikin rayuwarsa ba wani aiki da yayi mai kyau sai ka ce akwai me shi aka ce wani wasu hawaye ne guda biyu da ya zubar saboda Allah aka ce a ka hawayen sai aka ce hawayen da ya zubar ne lokacin da ya ga dukiyar nan ya ce Allah ya sa ba ladan gurasan nan ne aka fara kawo masa ko ba ma ba da gurasa ba wannan hawayen sai ka ce a ɗauko ana ɗauka aka sa shi a cikin liti aka shi kuma yarin jayi komai sai firgigit ya farka a wannan ba sai an fassara maka ba sai maza maza ya istighfari sai ya koma zuwa ga Allah to kaga shi wannan ta inda jarabawa sa ta zo kenan to mumini shine in dai aka yi masa aka jarrabe shi to zai tuba sufyan yake cewa ni fa ina gane na saba wa Allah ta hanyar dabba ta idan na tsunkure ta na ga ta ƙi tafiya ta saba min to anya ba na yi wa Allah laifi ba ne Allah ya so ya gwada min dabba ta ta ƙi min biyayya wanda ga cin magabata ya ce ina gane na saba wa Allah a matata na yi magana na ga ta zumbura baki ko kuma kawai ta min banza to na san na yi wani abu tsakanina da Allah ibn sirin Allah ya fi ɗansa rama an ɗaure shi a kurkuku Karshe saboda ibadarsa da tsoron Allahnsa kamar yadda za a ji ya rawaito a cikin siyar yadda ya zo a cikin tarjama ibn sirin muhammad ibn sirin ya rasu shekara ta ɗari da goma tabi'i ne wanda anas Dan malik ya yi wasiya cewa in ya mutu ibn sirin ya masa sallah kuma ya mutu yana kurkuku Karshe shi kansa controller din, controller din sai da ya ce kai bawan allah nan ni na amince maka da zara an yi isha dare yana ɗan yi kafa ta ɗauke ka koma gida cikin iyalinka kiran asuba na farko kai maza ka dawo saboda na lura kai mutumin kirki ne kuma kun san me ya kashi kurkukun kuɗi ya ranta ya ja jari ya sai mai sai man ya yi kakide to ashe da ya kakide ɓera ya faɗa ciki za a iya yada inda ɓeran yake to amma ɓeran sai aka ce daga mashaya yake wata kila mashayar yahudawa ce saboda wara'u sai zubar da manyan sai ba zai iya amfani da shi ba to sai bashi ya hau kansa lokaci yayi kuma har aka kai shi kurkuku dan haka yace wallahi ba za a hada baki da shi a zalunci gwamnati ba saboda haka a bar shi a jaraba da Allah ya masa to ƙarshe da ya fito ya ce shi dai yana zargin akwai laifin da yayi wa Allah Allah ya jarrabe shi da kurkukun nan yana tuna shekara talatin da ta wuce akwai wani talaka da ya gani ya aibata shi da talautin, shi ba zai iya tuna wani laifi da yi wa Allah ba sai wannan yake to ya tabbatar da wannan abin ne ya sa Allah ya jarrabe shi da yawa wasu malaman tafsiri suna cewa annabi yusuf da ya zauna a kurkuku biza asini, sini abin da ya sa Allah ne ya jarraba shi da ya ce da wannan mutumin uzkurni inda rabbi ka gaya wa mai gidanka cewa akwai wani mutum a nan da yake buƙatar a zo a ji abin da ya duk da cewa wannan wasu malamai suna ganin ba zai dace da yanayin annabi yusuf tun da ai ba laifi ba ne ka ce a faɗa a zo a duba abu kaji sai ka ce amma saboda shi annabin allah ne an fi son ya yi abin da shi ya fi to sai allah subhanahu wataala ya shi don ya ƙara masa daraja ya ƙara masa ɗaukaka wataƙila kuma da an cire shi a kurkukun tun wancan lokacin wataƙila zai tafi a civilian ne amma sai aka zo lokacin da aka ce masa ka zo ya ce irji ila rabbika fas'alhu ma balun nisuwa ka je ka ce ba zan zo ba sai an gaya min makomar matan nan ƙarshe ya fito a cikin ƙasaita aka ce ka je ka kira min shi astakhlisu li nafsi ni zai min aiki ina akwai abin da nake so ya min ya zama nawa to don haka sun malaya tubuna ba sa tuba walahum hum kuma ba sa wa azantuwa ƙarshe ma wa idan ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'din in an saukar da sura sai ga wannan yana kallon wannan sai hal yarakum min ahadin akwai wanda yake ganin ku in babu ku zo mu bar wajen wannan ya daga cikin alamar munafukai, ba sa son tsayawa inda ake ambatan Allah ko tafiya kuke da munafiki ka kunna qur'ani sai ce haba wani haba muna tafiya ana surutu don Allah kai sai ka ce wa'azi sai ƙur'an don Allah ka she amma da za ka kunna wata batsa ko wani barkwanci ko kiɗa ko wani abu ko surutu ake ko me ake za a iya jin wannan amma ƙur'anin to mun ji yanzu ana surutu ba za mu iya haƙura da surutun ba to wata rana ya kamata mu haƙura da surutun mu ji ƙur'anin babu fa kullum in za ku tafi da shi alhamis ku tafi juma'a ku tafi asabar ku tafi lahadi sai ce kai matsalarka da an tafi da kai sai ka kunna wa'azi ko ka kunna ƙwar'ani an kuma ka matsa ce ka gani in fa sai an ji wannan ni fa gaskiya zan tafi sa bana san son tafiya da kai to hal yarakum min ahadin thumma sarafu wanda to duk ya zama sararsa haka to Allah zai ta ingiza shi ta tafiya saboda Allah sai falamma zagu azagha Allah kulubahu da suka karkace sai Allah subhanahu wataala ya ya karkatar da zukatansu ka annahum humurun mustanfira a wata kira mustanfara farrat min kaswara kai ka ce jakuna ne da aka tarwatsa su aka tsorata su sun hango jakin jakunan jeji ne sun hango kyarkeci ko sun hango zaki suna guduwa haka su ma suke guduwa su bar ambatan Allah subhanahu wataala sarafa Allah qulubahum bi annahum qaumun la yafqahuna saboda su ba sa fahimta ba sa zama inda za su fahimta din Allah subhanahu ta'ala ya sa muna cikin masu fahimta abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya sanya mu cikin bayansa masu fahimta